na gana rubuta ina ka baro kawo mansur ne to kama to masu kallon wannan yau gani ne da ɗan bello wato bello galadanci wanda ya kawo ziyara nan najeriya amma dai bari masu barkwanci ne dima bello na gana rubuta ina ka baro kawo mansur ne to kawo mansur ne cewa wai sai dai a taho da shi najeriya kyauta shi ba zai ci tikitin jirgi ba to kawo kuwa allah na tubai da yanzu dala nan ta tashi in shi ba zai ba da wani abu a sai mishi tikitin jirgi ba to ai ba a taho da shi ba tunda ga shi mutum ne mai son zuciya ko ba haka ba yanzu dai mun baro shi a can a tashar jirgin sama a china to ai an ce kai mai sa to um, uh, dan bello me yasa baka yi kokari dai ka bi wata hanya ka shawo kansa ya zama samu don mutane suna matukar kaunarsa suna son ganin sa to ai za su daga nesa amma sai ya shigo gidajen su tukunna ya cinye musu abinci ya hana kowa suke wato za su ga cewa fa mutum ne mai matsaloli iri-iri mu dai muna iya bakin kokarin mu da shi gaskiya mu ga cewa ya yi abin da ya kamata a cikin sakonninka a dan bello ko wani faifayi da ke na cutar najeriya da aka kasa gane kanta hmm. yanzu ga shi ka zo najeriya shin ka kara ganowa ko wata hanya da za a iya magance wannan cutar ko kuma abun ma kara dagulewa ke ai sai da na shiga cikin makarantu tukunna na ga halin da ɗalibai suke ciki makarantun gwamnati na ga malamai waɗanda su kansu ba su ma san me suke ba sannan na ga irin hantsama da 'yan siyasa suke yi da kuɗi waɗanda su ba su ma da ilimin na ga cewa wannan ba kawai cuta ce take damun najeriya ba ina ganin akwai taɓin hankali a ka yi irin akwai wata tsohuwar shugabar hukumar efcc farida waziri da take tunani ya kamata a rika ma ba ma daure ma masu cin hanci da rashawa ba a dinga gwada su da a gane anya kansu ɗaya ne makuwa to lallai ko za a gano duka kan yan najeriya <laughs> kusan kowa yana da matsala saboda yanzu wane ne kake gani zai samu damar samun cin hanci da rashawa ko ya saci kuɗi wanda ba zai ba a ƙasar nan a cikin irin wannan hali da ake ciki gaskiya ba su da yawa. Bello Galadinci ko wani abu da na gani hmm. aka ce tun da dai China duk yawan mutanen ta nan ta samu ci gaba hmm. Najeriya ma ka iya amfani da waɗannan yawan mutanen nata ta kawo ci gaba. mu shakka. Eh hakan zai iya yiwa? Zai iya yiwa zai iya yiwa ta hanya guda ɗaya na farko sai duka mun canza yadda muke tunani yanzu tunaninmu yawanci muna yin shi ne na son zuciya ko na bambancin aƙida ko bambancin addini ko bambancin ƙabila to sai mun canza wannan tunanin tukuna sai mun ga kanmu a matsayin guda ɗaya sai kuma mun so na gefen mu sai mun yi kishin 'yan uwanmu sai mun yi kishin mutanen garinmu sai mun yi kishin al'adunmu da addinanmu da tsarrukan da muke da su to in muka canza tunani zuwa irin wannan to in Allah da kuma za mu ga canji to yanzu nan matsalar take kowa ba wanda zai so canza tunaninsa in mutum ɗaya canza ba gani zai ba wanda zai canza shi yasa ta ake ta samun matsaloli ga ladan an ce yanayin yaƙi da cin hanci da rashawa na Sin ga yawa jini na wuce ne ba kamar yadda yake a nan Najeriya ba. Eh kashewa kawai ake Kashewa kawai ake duk sunan ka da yadda kake duk ko gidajen mai nawa ke gare ka kowane irin matsayi ka wannan sai a kashe ka ne kuma duk agoge goge rekod ɗinka duk wani abu da yake kan intanet ko yake wannan duk za a goge shi yadda ma kowa zai kuɗin mancewa da kai ta ka suka fara ya zama deleted kenan eh eh ai deleted ɗinka baki ɗaya to wato ba maganar wani kamar rijiyar mai kana da gata ka yi kanin ba gudu a kuma daga kasar za su tabbatar ba inda ka je in ka gudu kuma shi kenan amma wallahi ko ka gudun duk ran da kai kai kai kimo dawowa wallahi sai an kama ka ba abin da ya dame su in suna yaƙi da abu suna yaƙi da shi ne kamar yana kokari ya tafi da rayuwarsu duk da cewa kuma hakan ne cin hanci da rashawa ai shi tafiya yake da rayuwar mutane yanzu mutanen da suka mutu a asibitoci ko suka mutu akan tituna ko suka mutu a waje saboda kawai sakamakon cin hanci da rashawa ai suna da yawa kuma ya kamata a dubi wannan abin da matuƙar mahimmanci kamar yadda za a dube shi da wani ya ɗora maka bindiga a goshinka ka. wannan ka ai ba mai son ka da alheri bane to haka zalika su ma suke kallon wannan lamarin amma ya nuna haji bello galadinci kana ga najeriya sai ta dau wannan mataki ne za ta yi nasara ko kuma a dinga dai tafiya cikin wai menene ake cewa ne ma sannu sannu kwana nesa ni ban san irin wani matakin da ta dauka ba su dai sun samu matakin da ya musu aiki wanda mutanen suke ganewa to mu me namu suke ganewa wani irin mataki ne wanda gashi na aka ga dauka jama'a za su ga ya canza da suke tunani in dai za mu gano wannan mataki to ko sai a samu a aiwatar da shi amma tabbata turawa na mulkin mallaka wa da dama kusan kamar su ne suke gaya mana abubuwan da ya kamata mu yi ko kan mu yi ba su bari mu aiwatar da irin matakan da ya kamata a ce mun shafa mana matsaloli ba saboda su ne suke samun riba daga lalacewar tamu da taɓarɓarewa take fama da tattalin arzikin mu. Wasu sun yi tunanin yadda kake eh, aika sakonnin ka ke taɓa wasu 'yan siyasa ko wasu mutane cewa in ka zo najeriya wasu wajaje sai an rarran kwashe ka <laughs> shi akwai abin da ya same ka a ba abin da ya same ni kuma su ma ina ba su shawara ku daina jin tsoro ka daina lakurewa kana boyewa kana tunanin abin da yake shine haƙƙinka kuma shine gaskiya ko shi ya kamata a yi a canza ka ce za ka yi shiru ka bari abubuwa su ci gaba tafiya da suke to haka ne ma mutane suke ƙara lalacewa jahilai da marasa ilimi suke ci gaba da hawa kan kujerar mulki suke eh. ɗiba abubuwan ka suke hana ka ci gaba kuma suke sa jiniya su zo su wuce ta gefen ka amma baka mata da mota ka ba su samu bulala su shauɗa maka kuma koma gida ka je ka makale ka laɓe ka daina wannan tsoron ka fito. Wala ni bin na ɗauka za ka sa rawani ne ma ka ɓadda kama kuma wani buzuwa da <laughs> rashi da ka ba. A nan ƙasar mu ce ai. kasan mu ce kasan mu ta gado kuma Allah ya da ko a tsake titi za a halbe mu a kashe mu ba komai mun ji ai dai kasan mu muke ba kasan wani muke ba duk abin da za a mana anan sai da mana amma gaskiya ce sai mai wa ƴaƴan da jikokin mu yake Allah ya sa yawwa to a ƙarshe taurarin sakonnin kan nan mm. kowa ka bashi wani tsari na irin da ɗabi'arsa yi mana bayani a takaice ya ka ɗauko wannan tsarin ne ka ba kowa ga irin halinsa da zai na fitowa a wannan sakonnin da ake aiko. to kaga a cikin tsarin haɗa drama ana cewa character development ko character arc ya kamata a ce duka waɗanda ake gani a cikin wani faifan bidiyo ana iya sanin halin kowanne kuma ana iya sanin me wannan zai iya yi da me wannan ba zai yi ba in wannan da wannan saka ɗin me ke za su iya yi to irin wannan yana ɗan ɗaukar lokaci amma sai kuma yana ɗan ɗaukar ƙwarewa amma sai mutum ya ɗan fahimci da tsarin yake kuma ya ɗaya yi karatu sosai kaga ka iya bambancewa in ka bambance kuma sai ka ranga hahaɗa waɗannan mutanen ta hanyoyi daban-daban da jama'a suna ganin da sakamakon da yake fita kuma daga baya kuma sai ka zo ɗan suna tunanin ga sakamakon da za ka samu amma sai ka ɗan canza shi haka da zai ɗan da su to wannan yana ganin shine abu ne wanda ba zan iya magana a kan shi ba a cikin minti ɗaya amma duk wanda ya sa kanshi ciki abu kuma yake sha'awa yana kallon kamar irin su labari na ko yana kallon kwana casa'in zai iya fahimtar irin waɗannan mutanen da suke da halayya daban-daban da yadda suke mu'amala. abdullu a ƙarshe hmm. yi mana yi mana sako na ɗan shaɗara ya haka cewa gani nan da ladanci a najeriya na zo gida kuma zan koma ƙasar da nake oh. aiki ƙasar cikin harshen sinanci 哎，大家好，我现在在我的国家尼日利亚休息一下，我明天回中国啊，谢谢。Allah ya rufa mana asiri. <laughs> Ubangiji ya taimake mu, Allah Ubangiji ya biya bukatunmu, Allah ta'ala ya yayi damuwanmu. Halin kunci da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya yi mana. Azzaluman shugabanni Allah kai mana maganinsu. Duk gadazzaren zaren da suke kulla mana Allah ya sa su faɗa cikinta. duk talaucin da suke neman mu da shi Allah ya mayar da shi kansu yake da suke mana Allah ka ƙi su fin haka Allah karka so waɗannan shugabannin namu Allah ka ƙi su Allah kai mana sakamako na gaggawa wannan ƙasa gaba azzalimi baya azzalimi madoki kusa maceci nesa ba ka da mai cecen ka kowane babba azzalimi manya duk sun zama azzalimai to mu mun ji daɗi wallahi mutuwa hutu ce da ba a yi mutuwa ba da kun cuce mu amma da ke za ku mutu wallahi ba ku cuce mu ba tun da dai za ku mutu wallahi ba ku cuce mu ba mu abincin da za mu ci na wuni ɗaya muka samu ya ishe mu ba sai na shekara triliyan ba don mun san kakanmu ba wanda shekara dubu ma ku tara tun da ku tunaninku na mahaukata ne kuna danna haƙƙin mutane ku cinye haƙƙin mutane mutum miliyan ɗari biyu mutum ɗaya ya zo ya yi waso so ya gwaggwa ma ƙafa ya danne ƙasa ya zara ido yana kallon ku yana huci shi shi kadai yana cinye haƙƙin mutum miliyan ɗari biyu wannan man sanda kake zuwa da dubu goma ake cika maka mota in ka je da dubu arba'in aka cika maka dubu talatin fa aljihunsa suka koma can da je da babur ɗinka a ɗari biyar aka cika ma an ka je da dubu uku aka cika ma dubu biyu da ɗari biyar arjinwa suka koma sanda ka sai shinkafa a dubu hamsin in ka koma a dubu talatin in ka je ka siya ta a dubu tamanin dubu hamsin arjinwa suka koma saboda dala tana naira ɗari hudu da saba'in gwamnati take sai da ita amma ya ɗauki dalar na mai da ita naira dubu ɗaya da ɗari shida yake sai da ita ba wanda ya sa shi turawa ma ba iya nan suka sa shi ba kwaɗayi da mugun san abin duniya kuma na sha faɗa muku na yi hudu ba na gaya muku kwaɗayayye ne wannan mutumin naira ɗaya yana so wannan taliyar da ya baku ba a banza ya baku ba ba ga shi zai na fanshe ta ba ya fanshe ta aliya da ƙari ko bai fanshe ba kuna ɗaukansa wani gadi shi yana kallon kuwa waye. ai ne ya saka karensa ya kama kuma ya kama sai inda aka yi da mu daman na faɗa muku tsarin da buhari ya kawo ƙasar nan tsarin kashe talakan ƙasan nan ne ko ban zuwa muku ba na ce kaku ce ana shan wahala yanzu mai yiwuwa a gaba za a ji daɗi na ce ƙarya ne tsari ne na rubuta ƙasar nan yau wani ɗan kasuwa guda ɗaya wanda arzikin gwamnati ma bai isa sunansa ya fito ba man wata ɗaya da ake cewa ya fi arzikinsa gaba ɗaya amma wai wannan ɗan kasuwan ne ya gina matata a shekara hudu ya gama wanda za ta tace man da ba iya Najeriya kaɗai ne za su yi amfani da wannan tataccen man ba amma namu matatun tun shekara talatin fa aka rufe su da gangan da gangan aka rufe su kuma ba a rufe kuma ake kuma fitar da kuɗin za a gyara su shekara talatin kuɗin da aka fitar na za a gyara su zai gina waccan matatar ta wancan ɗan kasuwar sama da guda takwas sama da takwas na rantse muku da Allah zai gina sama da takwas an sace kuɗin kuma ba a tashe su ba me ya hana a tashe su wannan hadahadar hadar maganar tallafi na ƙarya da ake da tallafi ake so a kashe talakan Najeriya za a ɗauki mai a tafi da shi a da shi a ce an samu ku tallafi an tsiyata mutane an talauta mutane kuɗin yanda ya zo dinga ninka abubuwa gida hudu gida uku kai ka ce kuɗi ba su da kima a gonsa amma sanda aka neme shi ya ƙara ma'aikata albashi ku duba fa yadda ake tsallan baɗake da shi wata uku aka ana kai ruwa rana shi da ƙungiyar 'yan kwadago akan abin da suke nema a gunsa fa dubu ɗari hudu suka ci amma bai iya ba da ƙyar da fi ƙoshi da fi ƙoshi aka tsaya a nawa ya kai kuɗin buhun shinkafa ɗaya to shi ya ce shi ma a dinga biyan sa dubu saba'in ɗin mara duk wata aiki yake wa ƙasa su ba ne suke wa ƙasa sai da ne ya bi su amma su ya ce dubu saba'in za a biya su ga waɗannan munafukan majalisar dattijai da ta wakilai waɗannan Allah wurgaza su ka wannan yan majalisa da kuka gani ba munafukai a ƙasar nan saboda su wannan duk zanga-zangar da muka yi kuka yi ko ba ku yi ba to zanga-zangar da muka yi mu da ku wannan yan majalisan haƙƙin su ne kawai su yi doka su tura masa an dawo da tallafin mai budget ɗin nan mun sa tallafin mai a ciki idan aka samu tusa na majalisa suka yi doka idan aka kai wata uku bai sa hannu ba fa ta zama doka in aka kai masa wata uku bai sa nufu ta fi zama doka amma sun muku banza kamar ba su san ma wai menene aikin su ba sai dan majalisa ya zauna na dau nayin mutum hamsin su je makaranta na dau duk kudin tallafin mai da su ake cinyewa yan majalisa da su ake cinyewa gwamnoni da su ake cinyewa jami'an tsaro da su ake cinyewa ani na ma dariya kuma abin ya banta kai ci wai a har yanzu a Najeriya muna da sojoji wallahi ban sani ba sai da aka zo zanga-zanga sai aka ce wai sunan shugaban su ba Christopher Musa na ce amma Christopher Musa da ka san wayewan 'yan Najeriya yanzu da bai kamata kai magana a matsayin jami'in tsaro ba a wannan yanayin kai magana ka ce wai kuna jin kunnen 'yan zanga-zanga wato mu sojojinmu sarki a gida mata a dawa mu ku abin da muke so sarki a gida sarki a dawa wannan shi ne soja amma an kaji batun da sojan Najeriya an yi zanga-zanga mutane suna cewa ba ma yi yana sa tashi yana harbe su su ne jaruman sojojin mu suka kware aikin da ɗan sanda ne yake yi a ƙasashe kaga soja ya zo yana bai ji kunya ba da turji can turji yana ce muku shela ganin nan ganin nan turji yana ce muku ganin nan ganin nan da birnin gwari nan titin ba a bi ba a iya wuce, ba a iya shiga yau shekara shida birnin gari ya zama kufaifai ban san inda kiristofa yake ba a lokacin kuma har yanzu haka birnin gwari take yau mun daina zuwa sokoto shekara biyar a mota ziyarar shan usman yau shekarar mu biyar kiristofa ba ma zuwa dan allah kiristofa ka gyara hanyar sokoto mu iya wucewa ga su hanyar sokoto kawai kilomita daga kano zuwa sokoto kilomita ɗari hudu ne ya kamata rana ɗaya ke cire yarin ɗin wajen nan amma sai yan zanga-zanga dama mun gane jami'an tsaron ƙasar nan ba al'ummar ƙasar nan suke wa aiki ba shugabannin ƙasar nan suke wa aiki sannan wanda aka mai da su aka wawaitar da hankalinsu wai a ce barayi sun yi sata barayi sun basa waje ba wani barawo yaran kirki ne ba abin da suka yaran kirki ne wannan ya magana renin hankali ce ya za ku talauta mutane ku ce halin mawadaci kuke so su muku ka taba haɗa mai jin yunwa da ƙosashe ka ce hali ɗaya zai ma ka yunwata shi ka talauta shi kuma ka ce halin me zai maka mawadaci sannan ka firgita mutum kana cewa ba su da nutsuwa kuma ka ce halin masu nutsuwa kake so maka ka taɓa kurgita mutum kuma san ya zama nutsatse ka mai da mutum jahili ka ce halin masu ilimi kake so ya yi peaceful demonstration kake so ya yi peaceful demonstration su waye suke yin ta ba masu ilimi ne suke yi ba to shi ta ba shi ilimin kun ɗauke ‘ya'yanku kun kai London suna Oxford University da ragowar jami'o'i ma don ba za a iya Oxford ɗin nan makarantar maza ce irin na private din nan sosai wanda da an je ake ba da result an ci ƴaƴan ku duk daƙiƙai ne wannan makaranta da kuke gaisu ta turai su ilimi su dawo kuma kuma ɗaukan wato amanonin al'umma ku kuma sake ba su ya'yanku kun su cinye to wallahi lokaci ya ƙure yanzu wallahi 'yan Najeriya sun zo wuya ko a mutu ko a yi rai ko a yi daidai ko mai birnin da tsaron ƙasar nan ya dawo hannun talaka masu kuɗin ƙasar nan za su gane kuransu ran da duk tsaron ƙasar nan wato oda doka da oda ta dawo hannun talaka wallahi za ku gane kuranku kun zalunci mutane yau shekara talatin kuna zalunta su shekara talatin kuna zalunta su shinkafa buhu ɗaya naira dubu tamanin dubu tamanin yanzu ma'aikacin da aka ce wai ana masa munna an bashi dubu saba'in da ya min ta ina zai so rayuwa masinja na a ofis albashinsa mafi karanci ne dubu talatin da uku ke ɗauka yanzu in ya koma saba'in saba'in da shida zai ɗauka to ta ina zai soma buhun shinkafa sa bakwai duk wata dole ya ci buhun shinkafa ɗaya dole to ta ina zai soma gashi a gidan haya Shinkafar ita ma za ta dahu da kanta ba sai an dafa ta ba ina makamashin gas 12 keji dubu goma sha biyar ne nama ko ya fi karfin talaka sai ka tura dubu biyu sai a baka yanka uku wai duk arzikin da Allah ya ba wa ƙasar nan amma mu kuma jarabtar mu ta miyagun baƙaƙen azzaluman shugabanni Allah ku kwato mu daga hannunsu Allah ka wurgaza su kuma daman ku sani duk limamin da kuka gani a mimbar yana Allah ka Allah ka Ka riko da hannun shugabannin mu ka mai da su zuwa hanya ta daidai shafi'i ba ni ba yace duk limamin da ya mun bari ran juma'a ya so mu limamai shugabanni addu'a yace to ku so mu ku. an gama hudu ba duk lima in malami ya isa kawo maka nas bid'a ne bid'a ne wannan abin da limaman Saudiya suke bid'a ne san zuciya ne kawai saboda suna cikin mamlaka ba daidai ba ne yi wa wani wani shugaba addu'a kan mimbari ƙarya ne inda gun na sa mota ta addini a kawo inda da gun na sa mota ta a kawo to ba mu ta faɗan addini ba ne wani ya san shi kamar mu ne babu wajen addini wallahi shafi ya ce daga sanda liman ya soma cewa Allah musulun ra'i wa ra'iyata daga sannan kawai daga sannan kawai ya ce ku so yi ku an gama hudu ba hudu ba a ji tsoron Allah a faɗi gaskiya shine magana hudu ba ba fadanci da banbaɗanci a wajen wanda suka cinye haƙƙin mutane ba ba wani ɗan iskan da za mu yi nan da kuka gamu mun yadda duk Allah yadda ya tsara mana rayuwa mu rayu a haka saboda haka ku sani ko ba daɗe ko ba jima wallahi ƙasar nan ba za ta zauna a haka ba kuma yanzu ga kadangaren bakin tulu nan wannan dan kasuwa ga matata ya yi ko ku haɗa kai da shi tun da shi ma ɗin dan tasa buƙatar ya yi ko ku haɗa kai da shi ku san yadda za ku ci gaba da zalunta talaka ko kuma gaskiya ce halinta wannan matata dan babu lokaci ne da a nemi muku jawabin yadda ta zama wa Najeriya saboda haka muna nan yanzu addu'o'i a ci gaba da yi kuma in sabon tsarin zanga-zanga zo zan faɗe shi a nan ba wani tsayawa za mu ai ba za mu tsaya ba saboda shi wannan mutumin bai dan bere biya da ya zo ai ko jawabi ma ai ko jawabi ma akan abin da ya damu mutane ya yi ya nuna ma bai san me ya samu mutane ba bai ma san me ya samu mutane ba to saboda haka jama'a idan sabon tsarin zanga-zanga ya zo yanda muka sanar ah. na baya cewa abu da a cikin laɗafa ka a faso abin kowa ka a cutar da kowa kawai a cika hanyoyi to su wannan ne ba sa so sai a fake da wasu a ce ai sun ƙona wani waje don a fasa mutane su ah. wannan tsayuwar ce ba sa so to in Allah da sai an yi wanda ba za a yi rigima ba wanda za mu tsaya a iya wuraren da ya kamata ni kwanaki a kai abinci a ci in wata za mu yi wata mu ce wannan da ya rabar sai ya sauka a ta sau a haɗa faɗa. Lu